Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na daina shan kwaya. suna na Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda zai zama na kashi na karshe a hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya ta gudanar tare da ƙungiyoyin Young Ambassadors da na Northern Nigerian Women Initiative. Za ku ji shawarwarin da suka bayar domin ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. yi kayan maye mujiya a cikin mu kawaye iyo nazari yar ya ce yar maye ta daina maye gashi ta ki ta daina shaye-shaye ta sanya uwa uba hawaye ta yarda da tarbiyya bari mu koma ga madina to mun gode bari zo gare ki hajji zainab ke kuma bayananki na ƙarshe domin lokaci ya kawo jiki To kamar yadda dai muka faɗa wannan batun harkan kwaya da ganye ba aikin gwamnati ba ne kaɗai. Kowa dole ya tashi tsaye ya ga da cewa mun yi abin da ya kamata. Me abin da ya kamata idan ɗan wani na sha ya zama ɗanka ne ke sha. saboda a da yanda muka sani a nan Najeriya tarbiyyar da yaro ba aikin iyayen da suka haife shi ba ne kaɗai tarbiyyar da yaro aikin kowa ne kuma kakka ce wai idan eh, ka tura yaron ka makaranta tarbiyya malami ne zai taimaka a'a ko me kake nema a duniyan nan dan nan da ka haifa amana ne aka baka ka lura da ɗanka ka lura da ɗan wani idan muka yi haka nan sai ka ga da cewa aikin da gwamnati take mu ma za mu so mu taimaka ma gwamnati kuma mu taimaka ma kanmu saboda idan ƴaƴanmu suka yi kyau najeriya ne ta yi kyau idan ƴaƴanmu suka lalace najeriya ne kuma Abin da wanda za a yi madariya a ce ka tashi ka wayi gari a ce matasan ƙasa gaba ɗaya suna cikin kwaya to ai tashin hankali ne kuma matasan ma a ce kananan yara already wanda suka daga shekara goma daga ai ko akwai mm, mm, masifa kenan ba karami ba sai sa na ce muna shekaru goma na suna yan primary ko yanzu yan primary to sai sa na ce ba coronavirus ba muna cikin drug pandemic drug pandemic eh, tun da gabaki daya wannan abin ba Najeriya kaɗai bane duniya gabaki daya amma an ce charity begins at home ko me zaka fara daga gidanka zaka fara mm. burinmu shine mu ga da cewa yara matasa su da kansu za su zo suna wannan yakin saboda a daina amfani da su as 'yan ta'adda a daina samun yawan fyaɗe ma mata a daina samun yara 'yan mata suna samun cikin da basu shirya ma ba a daina samun yara 'yan mata su gudu daga gida su je su zama karuwai you know a daina samun abubuwa da yawa sata cultism abubuwa da yawa idan muka iya wannan yawwa kama mutane a yi garkuwa da su don a samu kuɗi duk wannan saboda kwaya shi ke jan yake sa wa'annan illolin shi ke biyo baya mu ma mu muna son idan yanda rejoice ta faɗa shi ne ba wai muna da kuɗin ba ne amma idan kana da niyan taimakawa wanda ka ga yana abin arziki sai ka taimaka mishi idan muka samu wannan taimakon mun san da cewa wannan yaron matashi da ya fara wannan abin idan aka taimaka mishi wani ko da shawara ka bada taimako ne saboda su yaran nan suna ganin da cewa a idan ba a taimaka mana ba idan iyayenmu ba za su ji mu ba saboda matsalar da muke sama ba ma son mu zauna mu saurari 'ya'yanmu ka ga da cewa yaro ya karami don ka haife shi don ka haife shi saboda idan kika lura ai idan kika je kasashen turai yaro tun daga shekara biyar yake zama miloniya to amma mu nan idan yaro ya ɗauko yana da ba ma eh. gina basiran Yawa basira yaro in ya zo da basira ba ma gina basiran ƴaƴan mu sai mu ga da Allah me ai yaron me zai me ya sani yau kai ni fa tun kafin a haifi uban kama nike shan kwayan nan me zaka gaya min to su kuma suna son su ga da cewa idan suka zo mu ma iyaye mun ba su wannan mm, eh, goyon bayan mu nuna musu da cewa eh a ah, wannan abin da kuke is good ai za mu iya mu taimaka yana da kyau bari a taimaka muku so kuma duk yaran da muke sama as ambassadors muna tabbatar da cewa akwai babba da zai samu zai sa ido to me ya adireshin ku ku mu adireshin mu na nan abuja wanda yake muna da mutane a kaduna niger kebbi sokoto sannan amma a nan abuja muna um, garki mall garki tun um, wannan ɗin suit ɗin is 107 ba ku da yanar gizo adireshin yanar gizo yanar gizon mu shine www.yade yade is yaadai.org www.yade.org sannan email dinmu is um, info.yade at gmail.com info.yade at gmail.com mun gode hajiya madina da wannan <laughs> taimakon da muna godiya mu ma wallahi da kuka yadda kuka zo mana zauren watsa shirye-shiryenmu da ke nan babban birnin tarayya abuja na muryar amurka domin taimaka wajen wayar da kawunan al'umma da faɗakar da su akan wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shayen ƙwayoyi masu sa maye masu ɓata yara masu ɓata iyayensu 'ya'ya mata mu ma muna godiya kwarai da gaske da fatan nan gaba mun gayyace ku za ku sake zuwa mana wannan shiri to na gode kwarai da gaske mu ma mun gode To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ta gabatar daga Abuja a Najeriya. Ni Binta S. Yaro da na haɗa shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu sake kawo muku wani sabon shiri.